This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka wannan karan Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 22 ga watan tara shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun fara ɗaukan matakan tsaro yanzu da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ziyarar da wata tawaga daga Bankin Duniya fannin tsare-tsaren ayyuka daban-daban ta kai jamhuriyar Nijar game da wasu shirye-shirye. A yau ne shugaban Majalisar Dokokin Najeriya ya cika alkawarinsa na zuwa kotu, inda rahotanni suka nuna cewa wajen ministoci wato wajen sanatoci hamsin ne suka raka shi, ko me hakan yake nufi? sai wato ne bala'in da ya same mu a Najeriya kenan wanda duk wani lokaci wani ya aikata laifi in hukuma na neman shi ne zai kare kan sai ga an ko dai a siyasantar da abin ko a kabilantar da shi ko kuma a kawo masa wani ainihin launi na addini Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wane darasi ne kuke gani za a koya akan shari'ar shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. dakarun kasar burkina faso sun shiga wa wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabannin da suka yi juyin mulki suka yi yayin da jakadan faransa ke bayyana cewa an saki shugabar rikon kasar michel kafando wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juyin mulkin da suka yi saboda kada a zubda jini a jiya litinin shugaban waɗanda suka yi juyin mulkin general gilbert jendier ya faɗa a wata sanarwa cewa zai mika mulki idan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma da yawo ta kammala taron da take yi a abuja babban birnin najeriya janar diyanjar wanda bayan juyin mulkin ya tsare shugaba kafando ya nemi mutanen ƙasar su yafe mai tare da jaddada cewa yana shirin mika mulki ga gwamnatin farar hula a wata hira da yi da murya amurka diyanjar ya ce baya so a zubar da jini a wannan takaddama. Ministocin cikin gida na kungiyar tarayyar Turai sun amince da wani tsarin yadda za su raba bakin haure 120 a tsakanin kasashe 28 na kungiyar. Sai dai an cimma wannan matsaya ce ba tare da amincewa wasu kasashen nahiyar hudu ba. Waɗanda suka amince dai sun sami gagarumin rinjaye yayin da ake tunkarar taron koli na shugabannin kungiyar nahiyar. A wannan taron na koli ake sa ran kuma kasashen gabashin Turai da suke adawa da tsarin raba bakin hauren za su bayyana fushinsu a kan matakin da aka ɗauka. A cewar Firayim Ministan ƙasar Czech, Bohuslav subatka akwai buƙatar ƙasashen ƙungiyar su ci moriyar 'yancin gashin kan da suke da shi, domin ya kamata ya yi a ba su dama su ɗauki shawarar kansu. Ƙasashen Czech da Hungary da Slovakia da Romania ne ke da adawa da tsarin yadda aka kasafta bakin hauren, yayin da ƙasar Finland ta hau kan kujerar 'yan ba ruwanmu. Aƙalla bakin haure kusan rabin miliyan suka tsallaka teku a wannan shekarar domin zuwa yankin Turai a ƙoƙarin gujewa rikice-rikice da matsanancin talauci, kuma kashe 40 daga cikinsu daga ƙasar Siriya suke. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a filin saukar jirage a yemen sun ce shugaban kasar abdurabbu mansur hadi wanda ya yi kaurar watanni shida ya koma birnin adan da ke kudancin kasar a watan maris hadi ya fice zuwa saudi arabia yayin da 'yan tawayen shi'a ke kokarin kaiwa ga inda ya fake a birnin na adan a makon da ya gabata ne majalisar zartarwar kasar ta koma kasar bayan watanni da ta kwashe ita ma a saudiya inda take gudanar da ayyukanta da zimmar maido da zaman lafiya a ƙasar ta yemen a dai bangaren kuma jiragen yakin dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta sun yi lugudan wuta a wata unguwa da ke babban birnin ƙasar inda suka halaka mutane ashirin kamar yadda wasu mujiyoyin asibiti suka tabbatar waɗanda suka shaida lamarin sun ce hare-haren sun kaikaici wani yanki ne na sana'a inda iraniyawa masu goyon bayan huthi ke zaune Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Hukumomin tsaro a Najeriya sun bayyana irin matakan da suke ɗauka don tabbatar da an yi bukukuwan sallah cikin lumana. Ga Hassan Mai na kaina daga ƙarin bayani. don haka mutane su kwantar da hankalinsu kuma da yadda ubangiji fata muke za a yi a bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali amma duk da haka dai ba za mu fasa dana ta mu jama'a ba cewar a ɗau maganar tsaro da muhimmanci sannan kuma a ba jami'an tsaro haɗin kai akwai wasu matakai da za a ɗauka waɗanda mutane za su ga kamar an takura musu ba haka ba ne ba so ake ya kasance da an tabbatar da tsaro yadda ya kamata. Kakaki kakakin rundunar sojan najeriya kenan kanar sani usman kuka sheka ke bayani dangane da irin shirin da suke yi wajen tanadar da tsaro a lokacin bukukuwan sallah musamman a yankunan da ake fama da tashin hankali na boko haram shi ma kwamishinan yan sanda na babban birnin tarayya abuja ya yi wa yan jaridu bayani dangane da irin shirin da suke yi kamar yadda mai magana da yawunsa asp mansha ya mun karin haske musamman saboda mutum sallan mun gya mun makin mun sa masake a ƙasa wani za mu tura yan sandanmu wanda suke farin kaya da wanda suke kuma cikin uniform a filin idi kenan saboda ba tsarin a ƙasa amma tabbatar da cewa koyan tsaro a ƙasa. An san cewar jami'an tsaro suna amfani da dawakai da kuma karnuka wurin gano masu laifi. Ban sani ba ko wannan karan za ku yi amfani da dawakai da kuma karnuka? Ai duka abubuwan da muke aiki da kayan aikin mu ne duka ko? Hmm. Kuma duk za mu za a difan din su duka zuwa gurin da ya kamata. Dr. Muhammad Elnur Dongel wani masanin tsaro ne a Najeriya ya yi jan hankali ga 'yan Najeriya. Dole mutane su kula shiga inda za su tafi za tafiya mutane don a kula ko akwai baki da suke zuwa ana yawo da sauransu za ya kamata a kula kula da mutane a ga tafiyarfin mutane wurare kuma bai kamata a ga mutum da wani abu hannun shi ya zo ba ko a zo shiga wani gu ba tambaye shi ba. yake lokacin bukukuwa irin wannan akan yawaita tafiye-tafiye a Najeriya shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri na ƙasa kumar Suleiman Adamu Danzaki ya ce su ma suna shiri a nasu bangaren. matakan tsaro har yanzu kamar yadda muke yi ba mu fasa ba muna nan muna baza yaranmu tashoshin mota idan mutane sun zo mun yi sa'a saboda wancan lokaci muna cikin ɗin kayayyakin mutane kama a airport. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai Maina kaina yanzu kuma bar mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wani shiri da ke kula da ci gaban ƙananan hukumomi da ake kira factory ko facturwa da faransanci ya shirya wani taron bita tsakaninsa da magadan garuruwan da yake tallafawa. Taron dai an shirya shi ne a ƙarƙashin jagorancin wata tawagar bankin duniya. Ga Yusuf Abdullahi daga Yamai da ƙarin bayani. a ziyarar da tawagar bankin duniya a ƙarshen jagorancin shugaban tsare-tsaren ayyukan proje daban-daban na bankin duniya suleiman fofana ta kawo a jamhuriyar ta nijar ta tattauna da magadan garuruwa 125 da ke samun tallafin wani proje da ke kula da bunƙasar da ƙananan hukumomi da ake kira fakturwa domin jin inda aka kwana a game da yadda proje ɗin yake gudanar da ayyukansa a shekaru biyu da kafuwarsa abu zaid almu magajin garin komin ɗin illela da ke cikin yankin tawa ya bayyana cewa a shekaru biyu da kafuwar wannan proje ɗin komin su ya samu tallafin kuɗaɗen da suka kai miliyan 128 na saifa kuma sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen gudanar da ayyuka daban-daban na bunƙasar da komin ɗin nasu. Na farko mun sa cikin gandun daji don raya mahalli shine yanzu haka akwai wata maka da gare mu can cikin da'irar illela da aka ce ma aje mu raba inda an ka gyara eka ɗari an sa cawa an suka itace dabbobi zuwa gaba za su samu cawa isassa yadda za su samu su kiwo kuma su rayu su kuma mutane makiyaya su samu amfanin dabbobin nasu na biyu mun sa wannan arziki cikin hallo banki na ci maka dabbobi a cikin wannan ɗaki wanda aka ce ma maison de pezan don ka nan mun ka samu banki biyu abinda an ka ta kashe mana miliyan 25 wannan zancen raya karkara da neman kashi kuma abinda an ka kashe miliyan 26 na uku proje wanda mun ka samu babban proje shine fakaturwa tana nan tana gina muna biro siege na komin ilela shi ko abinda an kasa cikin wannan siege miliyan 52 kenan kun gani abinda pak ta kwara muna deja sai mu ce alhamdulillah to sai dai a wannan taron tattaunawar tsakanin tawagar ta bankin duniya da magadan garuruwa 125 da ke samun tallafin proje din na bakturwa magadan garuruwan sun koka da tafiyar hawainiyar da proje din yake yi kafin ya ba su tallafi to amma nasa bangare suleiman fofana shugaban tawagar ta bankin duniya ya danganta tafiyar hawainiyar din da aiki da ka'idodin proje. Di proje di reg ya wanda ya yi maganar kafa proje to ya zama wajibi a gare sa ya yi batun aiki da ka'idodin proje ɗin da za a kafawa to amma wajibi ne a gare mu bayan shekaru biyu da kafar wannan proje mu yi waiwaye a don tafiya don haka muka ga ya dace mu shirya wannan taron tattaunawa mu domin mu yi nazarin irin gyare-gyaren da za mu kawowa da za su iya kara kyautata aikin proje ɗin a shekaru biyu masu zuwa. Pour améliorer la mise en œuvre du projet pendant ces deux années qui vont suivre. kimanin dai miliyan dubu ashirin da hudu na sefa ne shi dai wannan proje din na factura zai yi amfani da su wajen bunkasar da ƙananan hukumomin 125 daga shekarar 2013 zuwa 2017 yusuf abdullahi muryar amurka daga nyame jamhuriyar nijar Sani ga magana da yin noma, ko noma an mai daɗi. Amai yaro ya tambayi noma. Bani bulan nan banza. Amai yaro ya tambayi noma. shi da bawan gwa dudde. Amai yaro ya tambayi noma. shi da bawan dagi dudde. Haka da buhun taki sani. To madalla. A yau ne shugaban Majalisar Dokokin Najeriya ko Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya amsa kiran da kotu ta yi masa bisa ga zarginsa da wasu laifuka da aka yi. To kuma ya tado wannan batun yanzu da yake matsayin shugaban majalisa? Tambayar da na yi wa kabira ɗan lada Lawanti malami a jami'a Ahmadu Bello ta zariya kenan sai ya ce. Wato abin da ya sa za a iya cewa ba a tado da wannan maganan ba a da nisan yawanci waɗanda yake zababbu wanda ake kira executive suna da abin da ake kira immunity musamman shugaban kasa da gwamnoni to zai wuya su je su fuskanci wata kotu don amsa irin waɗannan laifuka na farko kenan mm. na biyu kuma ana danganta abin da siyasa duk da dai shi shugaban kasa ya fito jiya ya ce shi a daina sa shi a cikin wannan abun to amma wannan abun nashin bai rasa nasaba da siyasa da yake abubuwa musamman ma irin kasashenmu na afirka suka taso irin waɗannan akan saurin danganta da siyasa to amma kuma in kin duba ainihin laifukan da ya aikata ɗan wato wani abu ne wanda yake wanda ya aikata ɗin waɗannan laifukan bai kamata a ce yana a matsayin shugaban majalisar dattawa ta ƙasa ba wanda yake shi ne mutum na uku a irin ƙasa najeriya sannan kin kula ita jam'iyyar su wadda ta zo kan mulki ta zo ne da wannan abun nan na canji to in ana maganan canji ne bai kamata mutumin da ya yi karya bisa rantsuwa ba wato ya faɗi cewa yana da abubuwa kaza amma kuma a hakikanin gaskiya ba abubuwan da yake da su kaɗai ba ne kenan mm. to kin ga kenan duk mutumin da ya yi rantsuwa a bisa karya to bai cancanci ya zamanto shugaba ba wannan abun da ya kamata mutane su duba kenan. To duk da dai na ji kaɗan taɓo batun siyasa amma a siyasance ya ka fuskanci irin wannan dambarwar ganin shi da ɗan PDP ne ya zo ya dawo jam'iyyar APC wasu suna gani kamar har yanzu yana da aƙidin PDP bai cancanta ba ko wani abu makamancin haka ya kake ganin wannan abin. Ai ta hanyar da ya zo shugaban majalisar ma kin ga ai haka kai da in jam'iyyar pdp ya gwasale ainihin jam'iyyar shi ta apc wato hmm. ita jam'iyyar ta apc ta nufi wani wuri daban shi kuma ya nufi wani bangare daban ya haɗa kai da yan pdp suka zaɓe shi zama shugaban majalisa amma dai duk wannan abun da ake magana kai ai ba shi bane yanzu abun da kotu take magana shi ne akwai laifuka guda goma shi uku da zai zo ya amsa kuma yana bukatan yanzu ya kare kansa to ni a nawa ra'ayin ma yana gani a matsayin sama na shugaba a yanzu da ya kamata ya ajiye aikinsa ne saboda sai kotu ta gama bincike a kai in yana da gaskiya sai ya dawo a zuwa sake watakila wani sabon zaɓe in yan majalisar sun ga irin wannan mutumin ya cancanci ya zamanto shugabansu sai ya zama shugabansu. haka sannan kuma mun samu rahotannin da suka nuna cewa kusan sanatoci hamsin ne suka raka shi kotu inda ya je amsa kiran da aka yi mashi me zaka ce game da wannan goyon bayan da suka yi mashi. kai wato shine bala'in da ya same mu a Najeriya kenan wanda duk wani lokaci wani ya aikata laifi in hukuma na neman shi ne zai kare kan sai ga an ko dai a siyasantar da abin ko a kabilantar da shi ko kuma a kawo masa wani ainihin launi na addini hmm. in mutum ya zo ya aikata laifi aka ce ya aikata laifi ana tuhumarsa da ya aikata wani laifi sannan ana bukatan ya zo kotu ya kare kanshi ku waɗanda kuke ainihin karkashinsa bai kamata ku fito fili ku ce kuna goyon bayansa ba. Haba Najeriya. Malam Kabiru ɗan ladi lawanti kenan daga jami'a Ahmadu Bello ta Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani ko kuma wane darasi ne kuke gani za a koya a kan shari'ar da ake yi wa shugaban majalisar dattawan Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga kwanta gora. To injiniya me za ka ce game da wannan dambarwar da ake yi da shugaban majalisar dattawan Najeriya wani darasi ne? Wannan dambarwar mun ga canji tun yanzu. Mm. ba mu taɓa ganin jami'an gwamnati kamar ake mai matsayi ta na uku a Najeriya ba ake an kashe kotu ta yanzu gaskiya mu wanga mulkin janar mun ga alheri mun ga cigaba. To madalla injiniya daga Kwantagora mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Sulaija. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da Alhaji Sani Komar Angwar a Sulaija. To Alhaji Sani me zaka ce game da batun yau? wallahi abin ya yi daɗi da kyau da kyau so saboda ya dama can ya zo ne da ra'ayin pdp da kuma ita apc ba ruwanta da wannan hmm. saboda haka don allah da annabi abinda malamin da ya gama bayani yanzu na wancan lokaci a kan sharhi din nan shine daidai idan mutum ya yi laifi a dakatar da shi tukun a mukaminsa. mun ba wannan lokacin ba wannan abin da ya zaka mu Najeriya ba mun mun ga canji Allah ya kara ma baba lafiya Allah ya kara mai jagoranci ya raga ubangiji su kuma waɗanda suka rasa a wannan lokaci Allah ya tsare mu gaba ki daya to madalla Alhaji Sani daga Sileja mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Eh, Abubakar Muhammad to malam abubakar da allah ka dan rage sautin rediyon ka dan yana dan dawo mana dan ka ji mu sosai mu ma mu ji ka eh, to da lami ce ce waka. ina bayyana na kan abu na bukola yayi in dai da hali ya kamata a soke shi mm. in abu ne yi ba jam'iyyar da ke taɓa yin haka a duniya me yasa kake gani ya kamata a sake shi ko wani dalili kake da shi saboda tun zaben shi ma bai ta hanyar da ya kamata a zaben shi a kama ya haura kuma an same shi da almandana da harkokin kasha to mun gode yanzu kuma bari mu je jihar bauchi wa alaikum da wa muke magana ina magana da alhaji baban gida mai sai da ke abin nan shi ce daga bauta a najeriya to alhaji baban gida wace gudunmuwa za ka ba mu a kan dambarwar da ake yi a majalisar dattawan najeriya wallahi gudunmuwa da zan bayar allah ubangiji wa a shugaban kasar mu buhari albarka hmm. alhaji baban gida mun gode ina ga layinka ko ya goce ne ko ka gama bayani amma dai muna cewa mun gode da ra'ayin da ka bamu yanzu kuma bari mu je jihar neja wa alaikum da wa muke magana Ana magana da murtala mai kifi a ushishi jihar neja tarayyar najeriya to malam murtala me zaka ce game da batun yau gaskiya abin da zan ce yau game ga wannan al'amari ba abin da zan ce sai nuna farin ciki na inda a wancan gwamnatin da ta shuɗe ne wannan abubuwan da ya faru na ganin shiru zaka ji ba wani abin da zaka iya zaka ji cewa gashi wannan shugaba ne ya taka doka na ƙasa a ce an kai shi ga hukuma kaga ya je amma wannan da yake an samu sauyi yanzu ga wannan abu zai zama darasi ga kingin hukumomi da suke a najeriya Na'am. Nawa ra'ayi kenan. To Malam Murtala su kuma sauran jama'a fa eh. me kake gani ya kamata su koya akan wannan shari'a ko kuma tuhumar da ake yi ma shugaban majalisar dattawan Najeriya? To gaskiya abin da ya kamata jama'a su koya abin da ya tashi tun daga kan kansila har shugaban karamar hukuma har zuwa gwamnoni ba abin da ya dace a gare su sai da su yi adalci. Su sa To madalla mun gode kira daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum na Maiduguri kana kan yawa to muna jan kai. To da wa muke magana? Muhammad Bukar Dambarot Maiduguri. To Malam Muhammad wani darasi ka koya akan tuhumar da ake wa shugaban majalisar dattawan Najeriya? wannan ai abun daidai ne don saboda in ya da gaskiya sai ya fita jama'a su shaida abun a sai a wanke shi sai ya koma aikinsa saboda haka wannan shi ne adalcin ai na'am to wani kira kuma za ka yi wa jama'a akan abubuwan da ke wakana eh jama'a kawai su nasu su mana addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a kasa kuma Allah ya zartar da adalci kuma a yi addu'a da shugabanni ne ya kake abin da zan faɗa a cikin wannan madurin nan to madalla malam muhammad daga maiduguri yanzu kuma bari mu je jihar benue eh, boyi ne mai katako daga jihar benue wato kwa jihar benue to malam boyi me za ka ce game da batun yau wato allah ne kawai ya tona asirin wannan bawan allah da tun daga farkon zaben shi ya nuna ma apc muna zuci tun daga farko eh, To Malam Boye ina ga kamar layinka ya dan goce yanzu bari mu je jiha Gombe a gurguje. Hello. Hello. Wane ne daga Gombe? Daga Gombe an kira Tonga. Hamza, to Malam Hamza me zaka ce game da batun yau? Nake ba. Na'am. Ainihin a bada kowa hakin shi. Eh, da hukumar shari'a da kowa da kowa ke hmm. kawo kasar nan ta zanna lafiya. Hmm. To wani darasi ka koya? Eh? To ga dukkan alamu ma dai lokaci kuma ya kawo jiki Malam Hamza za mu ce sai kuma gobe za mu sake ba da wata damar sai ka kira ka bayyana ra'ayinka. Jama'a anan za mu dakata ɗaukar waya sai kuma gobe Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. Wata kungiya mai fafikar faɗin albarkacin baki ta ƙasar Ecuador mai suna Fundamedios wadda aka kafa a shekarar 2006 ba da jima ba za ta rufe kofarta. Domin gwamnatin ƙasar a ranar 8 ga watan Satumba da muke ciki ta yanke shawarar ɗaukar matakin rushe kungiyar. john kirby kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce kasar amurka ta damu matuka akan yadda hukumomi ke kawo wa jama'ar kasar cikas a wajen faɗin albarkacin bakinsu rahotanni daga ma'aikatar harkokin wajen amurka na nuni da cewa a ƙarƙashin shugaba rafael korea an kafa wata hukuma a bisa doka da ke sa takunkumi da kuma tara musamman akan gidajen yada labaru masu zaman kansu hukumar fabrikar haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce gwamnatin kasar ecuador na fakewa da guzuma tana harbin karsana ne domin fundamedios ta yada abubuwan da gwamnatin bata so ba wani kwamiti mai kare 'yan jarida ya umarci hukumomin kasar ta ecuador da ta gaggauta janye dokar neman hana fundamedios gudanar da ayyukanta ba tare da wani katsalandan ba amurka ta bi sahun sauran kasashen duniya na yin tir da yunkurin da kasar ecuador ke yi na neman rufe bakin kafar da jama'ar kasar ke amfani da ita wajen samun bayanai amurka ta kuma yi kira da babban murya cewa ya kamata kasar ecuador ta mutunta yarjejeniyar haƙƙin ɗan adam da haƙoƙin siyasa na duniya sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar ta amurka Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. To dakarun kasar Burkina Faso sun shiga Wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabannin masu juya mulki suka yi yayin da jakadan Faransa ke bayyana cewa an saki shugabar rikon ƙasar kasar Michel Kafando. wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juyin mulkin da suka yi saboda kada a da jini ministocin cikin gida na ƙungiyar tarayyar turai sun amince da wani tsarin yadda za su raba bakin haure wato dubu ɗari da ashirin a tsakanin ƙasashe ashirin na ƙungiyar sai dai an cimma wannan matsaya ce ba tare da amincewar wasu ƙasashen nahiyar hudu ba waɗanda suka amince dai sun samu gagarumin rinjaye yayin da ake tunkarar taron koli na shugabannin ƙungiyar nahiyar a wannan taro na koli ake sa ran kuma ƙasashen gabashin turai da suke adawa da tsarin raba bakin hauren za su bayyana fushin su kan matakin da aka ɗauka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guban allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya ba da umarni da Mr. Suleiman Tarawale da ya hada mana sauti Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.